Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 30 ga watan Nuwamba. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanin labarai. shugabar hukumar tarayyar turai ta yi kira yau laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da rasha ke aikatawa a ukraine jam'iyyar kwamnisanci mai mulki ta kasar china ta lashi takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar pakistan a sanyin safiyar laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 24 tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa duk da shafe shekara da shekaru ana mulkin demokaradiyya a najeriya ba tare da katsalandan daga soji ba har yanzu talaka na kokawa lokaci in ya na rani ya buga akwai matsalar rawalai wurin yana da yawa an taru ga hanho guda kaga akwai matsala kuka samu dole sai ka hau abin ka ko jakinka ka je hada ba ka ɗauko kura ka za kuma a ji cewa yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben najeriya na baɗi matasa sun ce ya kamata a dama da su sosai wannan karan haɗuwan babba da yaro zai haifar da abu mai kyau mai inganci ga al'umma amma haɗuwan taruwan manya baya ba da wannan ingancin haka kuma taruwan yara gaba ɗaya baya ba da wannan ingancin kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu ilhikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Von ta yi kira a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rashar ta aikata. Ta kuma ce da masu faɗa a ji a Rasha su biya kuɗin da za a kashe don sake gina Ukraine daga ɓarnar da sojojin Rasha suka yi. tun lokacin da suka mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Babbar jami'ar ta EU ta yi magana ne a yayin da ministocin harkokin wajen kungiyar tsaro ta NATO ke ganawa a ƙasar Romania a ranar ƙarshe ta tarurruka da suka hada da tattauna rikici da kuma taimakawa Ukraine. Shugaban kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya faɗa jiya talata cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin ƙawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya. domin nuna adawa kai tsaye ga shugaban rasha vladimir putin jam'iyyar kwamnisanci mai mulki ta kasar china ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a a kasar ta china a yammacin jiya talata sun fitar da sanarwar ɗauke da wannan gargaɗi bayan zanga-zanga mafi girma da kasar ba ta taɓa gani ba cikin gwamman shekaru inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka ɗauka na kulle don daƙile yaduwar kwayar cutar covid-19 duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan jam'iyyar kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta an yi amfani da nuna ƙarfi da jami'an tsaron cikin gida suka gudanar domin daƙile sake barkewar zanga-zangar da ta barke a ƙarshen mako a biranen Beijing da Shanghai da Guangzhou da dai sauransu. Jami'an tsaron sun gudanar da bincike na katin shaida da duba wayoyin hannu don samun shaidar shiga cikin zanga-zangar. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya kasa mai ɗumbin arzikin man fetur yadda aka shafe shekara da shekaru ana mulkin demokaradiyya ba tare da soji sun yi shiga sharaba shanu ba amma kuma talaka ke cewa har yanzu bai gani ba a kar a daidai lokacin da ake kuma yakin neman zaben da ya rage watanni kaɗan a yi muhammad nasir gare ka a najeriya tun daga jamhuriya ta ɗaya yaukuwar neman zaɓe da masu son mukamar demokuraɗiyya ke yi ba ta wuce samarwa jama'a ababen more rayuwa kamar ruwan sha hanyoyin mota asibitoci ilimi da dai sauransu yanzu ana shekaru 23 cikin tsarin demokuraɗiyya wanda bai haɗu da katsalandan na soji ba kuma tsawon shekarun ana gudanar da shugabanci tun daga matakin shugaban ƙasa har zuwa kansila inda ake sa ran jama'a su amfana da samun ayyuka wata ziyara zuwa wasu yankunan karkara a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ta nuna har yanzu wasu jama'a na fama da jan ruwa da gariyojin da aka tona na gargajiya. Sunana Abubakar Abdullahi. Wa'in ruwan da muke amfani da su ko ina muna amfani da su mu wanki mu wanka mu sha mu komi kuma abinci za mu iya yi da su. Gaskiya muna aiki da su muna sha muna wanka muna abinci muna duk da abubuwa da aka yi da ruwa muna yi da su. Duk da haka jagororin al'umma sun tabbatar da cewa an yi wa jama'a ayyukan samar da ruwan sha masu tarin yawa kamar yadda shugaban karamar hukumar mulki ta gada garba yakubu tsitse ke cewa da in ka taho ka saka sai ka ji sosai in ka taho kafe woru sai ka ji sosai in ka taho kyada sai ka ga mutane ga sun tunundu amma gaskiya da yake an samu ayin da congestion din wannan abin sai ka cewa mutane ga sun sun taho normal bi ruwa amma bai ba a to a kwana ana bi ruwa wanda yake shi yasa a bangaren ruwa hakikanin gaskiya Allah mai girma gwamna ya rawa gani kwarai da gaske to me ke sa jama'a raja'a da rijiyoyin da ke bude maimakon amfani da waɗanda aka samar musu na zamani. Eh, suna na umar murtala mai nama dan burinji lokaci in yayi na rani ya buga akwai matsalar rawale tunda don an taru a wurin yana da yawa an taru ga hanho guda kaga akwai matsala in ka samu to in ma baka samu dole ka san tayi ka je gariyoji ka kwanda haka nan ka je ka inwani in ka samu in baka samu dole sai ka hau abin hawan ka ko jakin ka ka je hada ka dauko kura ka wata matsala da ke tilasta kin amfani da gidajen ruwa na zamani kamar waɗanda gwamnatin sokoto ta samar a ƙananan hukumomin da ke jihar ita ce samun tangarɗa mai hana gidajen ruwan yin aiki dole jama'a su nemi wata hanya ta samun ruwa. na mutula jihari ilila ɗaya daga cikin technical officer na nan ilila bangaren ayyuka wanda samu matsala na pipe wanda ke kai ruwa cikin gari wani bangare sun mutu kuma mai kula ta ɗin contractor ɗin tun kamin a yi hand over kuma dai still dai. yanzu an yi hand over ɗaya aikin ku. a ba mu karɓe shi ba. ma kuna amfani da shi eh ana amfani da shi amma yanzu ya dan saboda matsalar pipe din da ba a gyara ba shi ma shugaban karamar hukumar mulkin gwadabawa Aminu Aya ya tabbatar da haka shi rashin ga halin yanzu diesel gas din da za a amfani ga wannan injin din to shi ya hana wannan wuri din ya ci gaba kamar yadda aka sani kuma nefa a halin yanzu bata wadatu nan gare mu ba yanzu haka ma ba daɗiya ba muka yi gyaran layin wuta na nefa namu wanda aka lalata kuma in har za a samu wuta din insha Allah wannan gidan ruwa din muna tabbata muku cewa za su amfani wannan gari gaba ɗaya a jihar Sokoto gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi sun gudanar da ayyuka masu tarin yawa a bangarorin ilimi kiwon lafiya noma jin daɗin jama'a da makamantansu sai dai duk da haka jama'a na kasancewa cikin yanayin ga ƙoshi ga kwanan yunwa sai dai shugaban karamar hukumar gada garba yakubu tsetse na ganin cewa idan aka yi aiki na gwamnatin jiha ko na komi duk aikin da an kato ko na logamen ya kamata mu shi da ainihin kima da mutuntawa da girma. irin wannan yanayin baya da bambanci a wasu jihohin najeriya abinda masharhanta irin farfesa bello bada ke ta'allakawa ga matsalar shugabanci da zaran shugabanci ba ku samu shugabanci na gari ba na kwarai to wannan shi ke iya faruwa. fatar 'yan najeriya da ma wasu na kasashen afirka da ke gudanar da tsarin demokuraɗiyya bai wuce ganin an gudanar da tsarin ba yadda talaka zai ribanta da shi abin da aka rasa yanzu a wasu kasashen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga babban leda ci gaban labaran duniya. Wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan sanyin safiyar laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu ashirin da hudu mafi yawan su 'yan sanda haramtacciyar kungiyar tahrik e taliban tpp wacce aka fi sani da taliban ta pakistan ta dauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin ladin baluchistan gulam azfar misar wani babban jami'in 'yan sanda a lardin ya shaida manema labarai cewa wani ɗan kunar bakin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda a kan hanyarsu ta kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. jami'in ya ce wata fashewar ban mai karfi da ta biyo baya ta kifar da motar zuwa wani kwazazzabo da ke gefen hanya tare da lalata wasu motoci guda biyu da ke kusa da wurin tare da ta wasu fararen hula hudu. Mahisar ya kara da cewa an gano raguwar ɗan ƙunar baƙin waken a kusa da wurin da aka aikata laifin. Fafata wadda za a yi tsakanin ƙasar Poland da Argentina za ta kasance karan bartar ƙungiyoyi biyu bayan ba 'yan wasan gaba Robert Lewandowski da Lionel Messi ba, ji kocin Poland Czeswa Mikniewicz. Kocin na Poland ya bayyana haka ne jiya talata kafin wasansu na ƙarshe a rukunin si na gasar cin kofin duniya. Poland ke jagorantar rukunin kuma kunnen doki ya ishe ta ta kai zagayen 'yan sha shida sai bayan da ta yi na rashin nasara na bazata a hannun saudiya a wasansu na farko nasara a wannan wasan ne kadai zai ba argentina damar zuwa matakin gaba a gasar yin kunnen doki zai iya sa argentina ta shiga zagaye na gaba amma ya danganta da yadda sakamakon ɗaya wasan rukunin zai kaya Messi da Lewandowski ba su taɓa yin wasa da juna a matakin ƙasa da ƙasa ba, amma sau uku suna haɗuwa a gasar zakarin nahiyar Turai ta Champions League. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka dusa inda matasa ke cewa duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na bukatar surka da tawa da majiya karfi a harkar mulkin Najeriya saboda a amfana da baiwar bangarorin biyu har yanzu tsofaffi na babakere yayin da ake dosar zaben da ke tafe daga Abuja ga Nasiru Adamu Elikaya. yanzu sai dattijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda matasa zauren matasa na muryar amurka abuja kenan ke daga murya don a irin sauyin da suke sun gani an samu a wannan sabon zaben da suke cewa bayan ba ba matasan dama ba da galib da ɗari tara da casa'in da tara zuwa yanzu an samu kimanin shekaru goma sha shida mulki na hannun tsoffin sojojin da suka yi ritaya ne suka kuma rikide farar hula kuma salon mulkin su na kafin wayar salula ta bayyana ne a Afirka. Dan takarar adawa na majalisar wakilai daga Borno wanda matashi ne Comrade Atiku Abubakar Kolo ya yi hasashen kashe saba'in cikin ɗari na masu zaɓe matasa ne. Da haka yanzu ka haɗa kai za su samu sauyin da suke muradi. Kullum ana yaudarar mu cewa mu ne manyan gobe. To mu manyan gobe nan girma na har yanzu yaƙi zuwa ba mu san in ta inda yake ba. A haɗuwan babba da yaro zai haifar da abu mai kyau mai inganci ga al'umma. amma haɗuwan taruwan manya baya ba da wannan ingancin haka kuma taruwan yara gaba ɗaya baya ba da wannan ingancin a yadda muke kashi saba'in a zama mute a Najeriya ina tunanin kujera kashi saba'in ya kamata ya koma hannun yau talatin kuma su elders ɗin sai su rike kaga wannan su ne za su dinga gaya mana akwai kaza mu gyara nan mu yi abu a nan mu yi abu a nan mun shirya a sakar mana gama. Shi kuma ɗan jam'iyyar gwamnati Kwamrar Zayyano Adamu Mato ya ce daga cikin jam'iyyar su suke fafutukar samar da canjin yayin da shugaba Buhari ke shirin bankwana bayan babban zaben. Ni a matsayina yanzu wanda na tashi a cikin jam'iyya tun ina karami wato burina shine a matsayina na matashi na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa to amma allah da ikon shi yanzu mun shigo cikin jam'iyya muna yi muna kokari muna faɗi tashi a haka a haka matasa saboda canjin da suke so ba zai samu ba sai lalle in an ba su dama sun shiga cikin wannan hidima din to shine za su taimaki kansu da kansu a wani taron zaman lafiya abuja tsohon dan siyasa alhaji tanko ya kasai ya buƙaci duk abin da matasan za su yi su natsu don sauyi baya samuwa hanyar fito na fito ko zanga-zanga da yakan zama ba hannun dattawa da sauran waɗanda suka gajiya. Irin wannan abin da muke yi mutane iri daban-daban dattawa da sarakuna da limamai da sauransu su haɗu su kawo ra'ayi daban-daban har sai a tsanci wanda zai zama shi zai magani ko zai kawo hanyar da za a magani abubuwan suke damu amma zanga-zanga ba ta taɓa maganin ko ina cikin wanda suka fara yin zanga-zanga a najeriya 1963 amma bata yi maganin komai ba kuruciya za ka zanga-zanga ka amayar yadda abin da ke amma ba ta magani manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya duk sun haura shekaru 60 a duniya, inda wasu ma sun kai 70 zuwa 75 da matasan ke cewa basu da kuzarin da ake bukata wajen aiki dare da rana. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu sabon shirin zai duba muhawarar da ta shiga kungiyar makiyaya ta miyatti allah da ta kasance uwar kungiyoyin makiyaya waɗanda a najeriya ake ɗaukar asalinsu daga yankin arewa ne ko da kuwa sukan je jihohin kudu su zauna na shekaru aro aro wasu ma sukan yi yawo a yankin nahiyar Afirka ta yamma har ma Afirka ta gabar. An gudanar da zaben wannan kungiya karkashin jagorancin iyayen kungiyar bisa lemar sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar. bayan kammala zaben da fitar da sakamako da ya nuna tsohon sakataren kungiyar baba usman ingal zarma ne ya lashe zaben dan takara sa sa'idu mai kano ya ce sam ba a bi ka'ida ba wajen zaben shin ta yawa kungiyar za ta yi dunkulewa don fuskantar bukatun makiyaya da yaki da bata gari ku kasance da shirin arewa a yau. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhoriya sai alfahari da yawan kwafe. girma kai sai Za mu fara da korafin Sa'idu mai Kano da ya buƙaci soke zaben da kafa shugabannin rikon kwariya. An tura sunana a security ba ni da wani matsala ko guda ɗaya ana mun fatan alheri kwamiti suna mun fatan alheri suna ce mai yiwuwa za a tura sunana wajen kwamitin zaɓe domin a tantance ni ina cikin masu yin zaɓe. aka sake kiran wani aka gaya mashi abin da aka gaya man to akwai guda biyu daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya ci zaɓe shine wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana a kan shi. Ma'ana shi baba Usman Ingel Shi baba Usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana a kan shi. Ka san ko ranar tashin kiyama ya ga maka ka jira ka san baka yi aiki ba ko kuma akwai wani ko shan hukuncin Allah zai hau kanka. Bayan an dawo da su a fusashe kwamiti suka ware mutane biyu akwai wakilin mai alfarma sarkin katsina hamisu tunas da kuma wakilin mai martaba sarkin kano zannan kano suka zo suka kira mu dukkanmu da mu din wanda muka qualify da su wanda ba su qualify ba ya mana bayani da fulatan shi ma wanda muka fi ji sai to ko nan da kuka qualify Allah ya taimaka muku a zabe wayan nan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka su ba sa cikin zaɓe yuka wase da daddare karfe goma sai ga waya wai ana bukatan mu karfe goma sha ɗaya daidai a babban masallaci da na je kuma sai na ga da wanda za aka kore su jiya da mu din duk muna zaune sai suka sake gaya mana abun da za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai in haka da alhaji sa'idu wannan zaben wato dai kai a wajen ka zaben nan dai bai yi ba a wajen fulani najeriya duka bai yi ba duk wani ba fulata ne mai hankali ya san bai zaben mai inganci ba domin wahalan da suke shiki ana jin tsoro kar kar wanda suke za su shiga ya fi wanda suke shiki muni alhaji yanzu kai kira ga masu ruwa da tsaki na wannan zaɓe cewa da kuma masu ma tunanin rantsarwa cewa kar su rantsar Eh, me kake so ka ga ya faru in ba a rantsa in an rantsar da su eh, menene kake tunanin zai faru ko ba mu muna ma duk kowa fatan alheri amma abin da zan so in sani kwamiti na sikirinin da suka fidda su suka she su ba masu kirki ba ne da daddare ne aka wanke su suka zama masu kirki ko kuma ya suka yi sai su fito su wa duniya bayani kamar yadda suka aiko wakilai biyu suka tara mu suka ce su ba za su saya ba saboda laifinsu na san sun sanja sunayen delegate na san kuma kwamiti na sikirinin wanda sarakuna suka sa sun fidda su a kan su ba su cancanta ba to abin da nake shiri kawai idan an ransa da su da kwamiti din da sarakunan da su zan maka su a kotu ma'ana za ka bi matakin shari'a matukar ba a yi sauye wannan su ba wanda zai shira sai a wanda kotu ta fidda shi kuma don ba zai yarda da wannan ba ni kuma Allah bashin daga nan kar in zama shugaban mai Allah har abada amma sai a yi gaskiya saboda zai yi wannan na da dangina duka suna daji ne duk wahalan nan da fulani suke sa sauran duka dangina ne. sayidu mai kano dan takarar shugabancin mai allah yanzu ga bayanan sabon shugaban kungiyar baba usman ingel zarma idan mutum ya faɗi zaɓe idan baki hankali nesa ba zai zama yana cikin damuwa da tashi hankali ko ka'ida ko babu ka'ida shi da shugabanci allah ne ke baji duk yanda ka kai ka kawo duk yanda ka murɗa duk yanda ka juya idan allah bai nufi ka samu shugabanci ba babu dama ka samu shugabanci kuma maganin da yake na zaɓe ba a yi shi kan tsari ba da sauransu zaɓe kan tsari ya tafi daidai sarkin musulmi don ya tabbatar da sahihancin wannan zaɓe ya sa mai martaba sarkin gumi a matsayinsa na mai shari'a da wayansu manyan 'yan boko mu kamar tsohon minista na abuja su alimu dubu da dai makamantansu aka sa su zaman kwamiti na tantancewa kuma suka zauna suka tantance babu wanda aka ce an cire shi ya zago ta bayan fage in ta bayan fage ya zago shin kuɗi ne muka bawa waɗannan mutanen don su dawo da mu ko tsorata su muka yi ko muka yi musu in ka duba wayan nan ba mutane ne da za ka yi amfani da su da kuɗi ka saye su ma'ana wai waɗannan sojojin gona da ya ce wasu ma ba fulani ba ne da aka saka ba haka ba ne kenan to ai wayan nan duka zarge-zarge ne maganan siyasa ce ta kungiya wanda kamar kungiyar mutum ya ta'allaba da yake ba kungiya ta siyasa ba ce bai kamata ya zama haka ba maganan cewa wani bahila ce ne ko wani ba bahila ba ne ai akwai cikin harkan kungiyoyin tukun akwai abin da mutane ba su ba idan ka dubi dubi sunan kungiyar fa an ce miyatti Allah Cattle Breeder Association of Nigeria ne. Kungiyar makiyaya ta miyatti Allah ta Nigeria ne. Ba an ce kungiyar Fulani ta miyatti Allah ta Nigeria ba ce. Don haka idan akwai wanda ba bashi ba ne makiyayi ne yana da dama ya zo ya karɓi membership na wannan association nan dan maganan makiyaya ake. Kuma kungiya ce fa ta kasuwanci ba kungiya ce ta kabilanci ba. abin da ya sa ta zama kungiyar fulani muke ganin bahila ce ne ya kamata ya shigo ya yi don ba ka kawo harkan kiwo a faɗin tarayyar najeriya ba kai maganin bahila ce ba don kashi 88 na shanun najeriya na makiyaya hannun fulani yake saboda haka harkan kiwo harkar bahila ce ne a najeriya harkar bahila ce harkan kiwo ne a najeriya shi yasa ake ganin kamar kungiya ce na fulani zalla ba haka ba ne in ka duba tsarinta ba haka take ba in ka duba tafiya da al'amuranta ba haka take ba amma dukkan 'yan takara yau in ka duba babu wanda ba bahila ce ne a ciki hatta ni kaina da ake ce ni ba bahilace bane ni a fifin bahilace ne a tafi tushe na aji abinci bincika inda na fito ana iya gane ni cikakken a fifin bahilace ne kuma an yi zargin cewa ba bahilace ne kaina an yi zargin cewa ni kaɗo ne naji amma Kullanci in shigansa ake yi biza na in ya kare sai a gaya mun sai in sake rubutawa sai a sake sani in kuma aifuwa ne yake kawo mutum ya zama bahilace to ni cikakken bahilace ne da ni a cikin bahilace ne in ka duba a maganar cewa wa 'yan kwamiti wa su ba fulani bane ba lalle ne 'yan kwamiti da sarki musulmai ka su zama dukkan fulani bane ba a'a ai an kawo mutane ne ƙwararru masu ilimi wanda za su kawo daidaituwa da da ka'idodi a cikin wannan kungiya ai da yana cikin ka'idan kungiya ma an ce sai wanda yake da ilimin boko zai tsaya takara amma daga baya dangane yadda kungiyar take ai su wannan kwamiti cikin adalcin su sun janye wannan suka ce a a bar shi kowa zai tsaya inda an ce sai wanda yake da ilimi ko da na primary school ne ko na secondary school an ko shi sa mai kano bai sai zo tsaya takarar wannan kungiya ba mafi yawan yan kungiyan ba su da ilimi ba lalle sai dan boko ba ba lalle sai dan boko ba amma boko zamani ne a yau da zamani ya kawo ba ka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da boko a ciki ba ba ka tafiyar da harkan wannan kungiyar ba tare da turanci a ciki ba don ba ka zuwa yin bayani a gaban manya-manyan al'umma wanda za ka yi don ka ceci ba fulatani ya fito daga cikin halin da yake ciki ba tare da ka amfani da boko ba. Masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin makon gobe Allah ya mu kafin mu shiga bitar shekara za mu ji irin shirye-shiryen bangarorin biyu na karfafa mai Allah har ma da hanyoyin kawo ƙarshen waɗanda suka zama barayin daji. a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin shirin ni nasiru da alika da na shirya kuma na gabatar da ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to kai sai fa matu don ku gyara kasar to da nasiru ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki suka ce tabbas ana yin zanga-zanga ne don isar da sako a fakaice. Muna fata Allah ya sa zanga-zangar lumana da jama'ar wasu ƙauyukan Bauchi suka yi akan buƙatar neman hanya su samu nasara a wannan bore ta yadda gwamnati za ta share musu hawaye. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London Wuya ya ce Assalamu alaikum VOE. Matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na hana 'yan keke na pep hawa wasu tituna a faɗin jihar. Wannan tamkar an toshe musu hanyar cin abinci ne. To wai shin yaya batun fasinjoji da suke hawa tituna kuma wani hali za su tsinci kansu a ciki. Gaskiya ya kamata a gaggauta janye wannan dokar tun kafin a wahalar da talakawa. a sakon babba haruna Bajogada gada kabiru abubakar bulan yaki suka ce allah ya sa a ci gaba da samun maslaha da daidaito a tsakanin gwamnatin habasha da 'yan awaran tigre ta yadda al'umma za su samu zaman lafiya da kuma yin harkokin addininsu da rayuwarsu cikin aminci sai sakon comrade ilyasu yakubu digawa ya ce salam VOA Hausa haramta zirga-zirgar babura masu kafa uku da gwamnatin jihar Kano ta yi a wasu manyan titunan jihar a gaskiya abin damuwa ne matuka Sakonmu na ƙarshe shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Malami Kurra garin Sarkin Noma jihar Yobe da Ayuba Isa Sarkin Ma da Yakubu Mai Aski fadaraka suka ce hakika wannan harhare da ake kai wa ofishin hukumar zaɓe ta inec a wasu sassan najeriya tabbas abin fargaba ne ga zaben 2023 allah ya kyauta muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu da kuma aiko mana da saƙonninku. To gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. To Ibrahim ga labaran a takaice. Shugaban hukumar tarayyar Turai Ursul Bandelin ta yi kira yau laraba da aka fawa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Bandelin ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rashar ta aikata. ta kuma ce rasha da masu faɗa a jiya a ƙasar su biya kuɗin da za a sake da za a kashe don sake gina ukraine da barnar da sojojin rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye ukraine a watan fabrairun da ya gabata jam'iyyar kwamisanci mai mulki ta kasar china ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon ƙasa ga ƙasar hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a a ƙasar ta china a yammacin jiya talata sun fitar da sanarwar dauke da wannan gargaɗi bayan zanga-zanga mafi muni da ƙasar ba ta taɓa gani ba cikin gwamman shekaru inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka ɗauka na kulle don daƙile yaduwar ƙwayar cutar covid-19 duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta Wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan da sanyin safiyar laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu ashirin da hudu mafi yawansu 'yan sanda. Haramtacciyar kungiyar ta e Taliban TPP wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Balochistan. Gulam Azfar Mihsar wani babban jami'in 'yan sanda a lardin ya shaidawa manema labarai cewa wani dan kunar bakin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda a kan hanyarsu da ke kan da ke kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu an jima da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie leathers creation wacce ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri Wassalamu.